Jami'ar Allah na Allah, azmanin rada, manzannin kuma duk ta haya ya ha, ji na fi ƙi'u har zuwa lafiya, ji mu ta haɗe ƙullabin ba da kuma mawuke kumbanar da jaɗin لكل يوم منزل مستقبل كيف مع مرجتي أو مستوى ما قلت أن الدهر يضمي على ترى ألا يرقى بهذا بالكدى ورب كل عيش على برد فإن ثم تشابه رمس تقبل من تشاء أراجق الهدار حول كاملا إلا الذي أول حملا ارتجا يا دهر إن لم تكن قربا فتأت وإن سواكم أن أروادك والأبقى سواء أفع علي كعب ما أتيتني واستغفر بعد ما أقول من أتاتمن يدر إني در من لقوة تعرفني أرض الملا عرفت من لو وهت الأبلق منه جوانب الجو عليه ما شكا الحمد لله يا ابن أبو واجب نعم وانا ما ادري غلبوا غلبوا غلبوا الفهم هذا هذا نعم لو كان هم لو كانت الأحلام ناجتني حتى لو كانت أحلام مغلقية kanin sun kasance na ƙarni sun zana ta ne. Ya mafarkai abin da duka mafarki, da da shi. to ai ba shi ba kowa haka na duk abin da mulki a kowace rana in ka tashi da mulki sai ka tashi gaban gaba kana kashe ka saboda ka ce alhamdulillah da yanzu mulki don in ba ga yi na rana halaka zai kai mulki kana hadu da titi sai la ta yi malama <laughs> Allah ya ko da ka tashi <laughs> to zira launa dai an halaman ba wani kayan da nika yi ya halin da lamu sai ma ba a ci lauka halamun an ka ce lauyin ta halamun ta ce ma wani kayan da nike gane sun karance ta ma ci wa yan kalamun alimin wallamu ta wani lauka na zo saboda alhalamun da nan a lamu ba a ta bi ba biyu ga waje ba ki ne ya an ka wani wani sukurin ganin hanak an kai masa dukkan ra'ayi da gabi da lafi من مرتين لأن ليه أحلام مرتين اللي نحن كانت تنشينا تنوي سورات عالمين ما ya عوية قطعنا abinda na haduwa da shi ka tsaye da hili ka hili halke la wallahi har rana halaka amani tsakanin take ke. ba shi ba kowa idan ma wani gina shi inda abin ga hili na sai ka wani kuma mace an kaje ka an kai ko ka ya tsaki ka ba ga alhamdulillah da zan ka manzalatin ya karanta ta sai kaga sai kawo labari ya sha ya fara ita daraja ta wanda yake makil ta habani zatonta ru arabin wani ma'abuci hankali wala ta kuma a cikin buci fahimta yarda shi sai musu haɓe kullatin bariku to kaga sai kuma wurin duniya kuma ina kuma harata sai ta hita duniya sai mu kaya sahabin jirgin ta sai ta bariku huwar iya ta kullatin mazabata ya ta yanzu an misali da zahirin da mun karatu ka koma da nan ka gobe kai tsaye ka jibi tsohon makabarta a cikin kwakwai sai ka gaza kowa nan kwanta da kwanta Shin mai jirgin ruwa in ya kwada da gudu kuma in ya kwada kwatar zai gani sai shi dubi ko kwace kawai ruwa can sai shi ta wahala ta banza to haka na al'adar duniya take sai sai ta fi